Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman lalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asibashin ranar Talata 21 ga watan Maris. Ibrahim ka almasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Shugaban kasar Ghana ya aiki da sakon sa ga 'yan uwan mutanen nan goma sha takwas da suka mutu sakamakon wata bishiya ta fada musu. Wani jirgi dauke da mutane sama da ashirin ya faɗi a birnin Wau da ke kasar Sudan ta kudu. daga yanzu fasinjoji da za su shigo jirgin saman kasashen gabas ta tsakiya da arewacin afirka zuwa nan amurka ba za a bar su su shiga jirgin da kananan kwamfuta ba To kanin labaran kenan za ku ji cewa da sarkin musulmi da janartiwa ɗan juma murabus sun yi kiran a haɗa kai a Najeriya. Za kuma a ji cewa an yi sauye-sauye ga dokokin shige da fice a Najeriya. To ko yaya ake ganin shiga sahun masu fallasa kuɗin sata a ba da tukwici da ma'aikatan banki suka ce za su yi suma? ka je ka kawo biliyoyin naira kai jami'in gwamnati kawai ka zo ka saka wani akawunt an bincika ma kuma an same ka da laifi an hukunta ka akan ai babu laifi a cikinsa. kuma kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sakkwato na tafar da shirin tsaka mai wuya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu are assalamu alaikum shugaban ƙasar ghana ya aike da sakon ta'aziyarsa ga yan uwan mutanen na goma sha takwas da suka mutu, sakamakon faɗowar wata itaciya a kansu a wurin kallon ruwan da ke kwararowa daga tudu ya ce na samu labarin abin bakin cikin da ya faru jiya a wajen da ruwan kai ke tamfo ke kwarara ina mika ta'aziyya ta ga 'yan uwan waɗannan mutane game da wannan abin bakin cikin shugaba na na akufo ado ya aike da wannan sakon ne a shafinsa na twitter a jiya litinin wannan itace dai da aka bayyana mai girman gaske ya faɗi ne lokacin da aka yi tsawa a wannan wurin da ruwan kintampo ke kwarara wannan wuri dai sanannen wuri ne da ake zuwa yawon buɗe ido da ke gundumar bronx a hafo da ke tsakiyar ghana itacen ya faɗa wa wasu mutane da ke cikin tafki suna wanka a wannan wurin yawon bude ido ko baya ga mutane takwas da suka mutu har kuma an kai wasu ashirin asibiti domin yi musu magani in ji desmond owusu buwankwa wanda jami'in dan sanda ne yawancin waɗanda suka mutu dai galibi ɗalibai ne daga makarantar welchi methodist secondary school da kuma ɗaliban jami'ar samar da makamashi da albarkatun ƙasa wato university of energy and natural resources Kitamfa ya ce an fara binciken musabbin aukuwar faduwar wannan itace, amma dai bayanan farko ya nuna cewa abu ne daga Allah. Wani jirgi dauke da mutane sama da ashirin ya fadi a birnin Wow da ke kasar Sudan ta kudu, kuma mutanen da ke ciki sun samu rauni amma ba mutuwa. Kamfanin jirgin na South Sudan Spring Airline ya ce mutane ashirin da ke cikin jirgin duk sun tsira. bayan faduwa lokacin da yake ƙoƙarin sauka to sai dai mutanen suna asibitin wau domin karɓar maganin raunin da suka ji wani injiniya a filin jirgin saman na wau mai suna paul charles ya ce jirgin ya yi ƙoƙarin sauka ne a lokacin da yanayi bai da kyau sai ya karo da wata babbar mota da ke tsaye kan hanyar saukarsa charles ya ce don haka yanayi ne matsalar kamar yadda direban jirgin shi ma ya ci haka ya ce bai ganin wuri lokacin da yake ƙoƙarin sauka to sai dai jirgin ya kama da wuta sa'ilin da ya ƙoƙarin wannan sauka ɗin kwamishinan yaɗa labarai na jihar tawau mr bona gyonsuyo ya tabbatar cewa mutanen da ke cikin jirgin sun samu rauni amma kuma bai yi wani ƙarin bayani ba game da halin da suke ciki sai dai ya shaidawa muryar amurka cewa bai wuce sa'a ɗaya zuwa biyu ba da aka kawo waɗannan mutanen asibiti idan mun tantance halin da suke ciki za mu sanar da mutane ta kafar labarai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc daga yanzu fasinjojin da za a shigo jirgin saman kasashen gabas ta tsakiya da arewacin afirka zuwa na amurka ba za a bar su su shiga jirgin da kananan kwamfuta ba da wasu sauran na'urorin sarrafawa na zamani jiya litinin ne kamfanin jirgin saman royal jordanian airline da haɗin gwiwan kamfanin dillancin labarai na ƙasar saudi arabia suka ba da sanarwar kuma suka ce sanarwar zai fara aiki ne yau dinnan talata a cikin sakon da aka aike da shi a shafin twitter kamfanin jirgin na royal jordanian airline ya bayyana cewa za a hana duk wani fasinja da ke dauke da karaman kwamfuta ko kuma wata karamar na'urar sarrafawa shiga jirgi da zai zo na amurka hakan kuma yana bisa roƙon mahukuntan ƙasar ta amurka ne cikin waɗanda wannan abin ya shafa ko har da waɗanda za su bi ta ƙasar kanada kafin su shigo na amurka sai dai kuma tuni aka share wannan sakon a shafin twitter inda aka aike da sakon amma cikin abin da aka yi hani da su ba su hada da wayar salula ta hannu ba ko kuma na'urar da ke da nasaba da asibiti ko kuma jinya amma kwamfutocin hannu wato laptop ko kuma kwamfutar wasan yara da kamarin ɗaukan hoto suna ciki sai kuma za a kwankwance waɗannan na'urorin wajen binciken jikunan matafiya sai dai jiragen amurka ba su cikin rukunin waɗannan jiragen da aka hana fasinjojin su ɗaukan waɗannan abubuwa domin ku ba tsayawa ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen sai dai ba wanda ya san dalilin yin hakan amma mai magana da yawon ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka david lampa ya ke ce uffan game da wannan batu haka ita ma ma'aikatar sufuri da tsaro ta ta ce wani abu game da dalilin daukar wannan matakin shugaban amurka donald trump ya yi marhaban lale da firaministan iraki da tawagarsa a fadar white house jiya litini dalilin wannan ziyara ko ita ce yadda kasashen biyu za su haɗa hannu domin su yaƙi 'yan ƙungiyar isis da ke arewacin ƙasar ta iraki lokacin da aka fara tattaunawa shugaba trump ya yaba ma gwamnatin ta ƙasar iraki saboda ƙoƙarin da take yi domin fuskantar masu tsoron ra'ayin addini kana ya faɗa ma firaminista haidar al'abadi cewa yana fata za su cimma matsaya akan ratar da aka samu wadda kungiyar isis ta haddasa lokacin da ta kwace ikon wurare mafi yawa a arewaci da kudancin iraki a shekara ta 2014 trump ya ce wajibi ne a samu wato wata hanyar kwakwara domin babban abin da za su sa gaba shine ganin sun fatattaki kungiyar isis shugaban na amurka ya bayyana damuwarsa kan yadda amurka ta janye sojojinta daga masul da wasu sassan iraki a shekara ta 2011 ya ce shawarar da aka yanke tun a shekarar 2008 kuma gwamnatin shugaba obama ta aiwatar bayan an cimma yarjejeniya tsakanin iraki da amurka amma kuma ta janye bayan da aka gaza cimma matsaya akan kariya daga tuhuma ga sojojin amurka da wasu 'yan kwantiragi shugaba trump ya ce bai kamata a ce mun fita daga wannan yarjejeniyar ba idan haka ne to tun farko ma bai kamata ma a ce an kulle yarjejeniyar ba to an fi sha labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a Abuja inda hukumar shigi da fici ta Najeriya ta yi wasu manyan canje-canje a dokokin shigi da ficin. Madina Dauda gare Ministan cikin gida Laftanan Janar Abdulrahman Dambazo mai ritaya shi ne ya kaddamar da manufofin. Abubuwan da suke addabar mu magana ta'addanci, maganan shigowa da makamai, magana fita da shiga da yara ƙanana duk za su duba wannan tsarin abu na biyu shine duk wanda ya shigo wannan ƙasar bako wannan tsarin ya ba da damar a san daga ina ya fito ina za shi ina ya zauna a wannan sabuwar manufa masu neman vizar shiga najeriya za su samu cikin sauki domin an sauya tsofaffin hanyoyi da ake bi wajen samun vizar kamar yadda shugaban hukumar shige da fice muhammadu baban daidai ya yi bayani duk wani bako kafin ya baro gida in dai yana so ya zo kasar nan don harkar kasuwanci ba don ya zauna ba don ya harkar kasuwanci da abokin kasuwanci dan najeriya shi dan najeriya nan zai yi rubuta mana ga yanzu ne muka bayani muka ce ba sai ya zo ofishin mu ba har mun ba da email address sai aiko in mun yi bincike za mu ba shi visa wani hukunci aka tanadar wa masu fasa mutane Muhammad Baban Dede ya yi ƙarin haske. To yanzu wannan doka ta ce duk wanda ya safarar mutum za a iya kai shi gaban alkali a kulle shi kuma a ci tararsa hatta miliyan ɗaya ko kuma ya shiga kurkuku ta har shekara goma. Wannan babban bambanci ne. Na biyu wannan doka ta ce a da muna ƙarƙashin Ingila wanda suke yin rijista shine ake kira alien registering baki kawai sai mutanen da ba 'yan kasar ingila ba ne <laughs> ko kuma wanda ingila ta rena sai ake kira alien yanzu ko duk wani bako da ya shigo kasar nan amma yana da niyyar zama fiye da kwana tamanin dole ne ne ya rijista a jihar da yake zaune ko a karamar hukumar da yake zaune nan babu shi da na uku da a ce wai in kai laifi za a baka tara ta ɗari biyu ta ɗari ku yanzu ku tara ta yi ƙarfi doka an ta ƙarfi ya kamata tara ta yi yawa eh, to tara ta yi wa ta kai har wajen miliyan guda ta ba wa fawa ga kuma shugaban shiga da fice wanda za a kasance za a iya kama mutum a gaban alkali yaushe a kulle to alhamdulillah wa'annan su ne manya-manyan bambanci tsakani waɗannan manufofi sun maye gurbin waɗanda aka yi shekaru hamsin da uku ana amfani da su madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida madina sai kuma jihar taraba inda mai alfarma sarkin musulmi sa'ad abubakar na biyu da janar tiwa dan juma murabus suka yi kira ga 'yan najeriya da su zamanto masu haƙuri da juna ibrahim abdulaziz gare ka mai alfarma sarkin musulmi kenan alhaji sadu abubakar da ma tsohon ministan tsaron najeriya tiwa danjuma yayin da suke jawabi a ci gaba da bukukuwan cika shekaru 40 na ako kan mr shekarau angiyo na biyu a matsayin babban basarakin jukun a najeriya sarkin musulmin wanda tun farko ma sai da ya gana da shugabannin kungiyar musulmi a ukari ya kuwa bukaci al'umman kudancin taraban ne da ke kai zuciya nesa shi ma da ya shi da yake jawabi shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan ministan harkokin wasanni Solomon Dalon ya wakilce shi ya ce dole sarakunan gargajiya su masu tallafa a yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatinsa ke yi a yanzu bari na faɗa muku a kowace al'umma da ta ci gaba akwai rawar da sarakuna iyayen al'umma ke takawa wajen kare al'adu da kuma yaƙi da munanan halaye cikin har da muguwar al'ada nan ta cin hanci da rashawa masarautun bai kamata su zama masu kare masu barna ba a kamata yi su ma su zama kan gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa dole mu yitar da allah wade da waɗanda kan safi dukiyar ƙasa daga bisani ka gansu a fadar sarakuna suna neman sayan sarauta haka nan mako salomon dalon mai mako kammala jawabin nasa ba sai fa da yi abin da ya saba baba kafin koma in zauna hausawa sun ce wanda aka ba shi gashin masara makawo ba zai rabu da waka ba idan makawo ya ji shiru to an fara cin masara masararsa kenan al'umma gabaki daya ta kwararrafa da jama'a da suka taru nan sun danka maka amanan gashin masaran makaho ba ba za mu ci shiru ba to sai dai kuma yanda ake shagulgulan cika shekaru 40 na akuka al'umman yankin na ukari na mako ganin fa akwai wani hanzari da ba gudu ba game da halin da suke ciki a yanzu duk lokacin da zaman lafiya na bunƙasa ana iya samun komai da ake so na alkhairi zuwan sultan sarkin musulmi abubuwar da ya gani muna neman adalci muna son a samu haɗin kai kamar da ake zama lafiya can kwanakin ba shekara talatin da suka shige ana nan tsintsiya madaurin kaɗa kawo yanzu hankula sun fara kwantawa a wannan yanki na kudancin jihar taraba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya to gaida ibrahima to kamar yadda watakila aka ji ma'aikatan wato ma'aikatan banki a najeriya sun ce su ma za su daɗa shiga sahun masu raɗa ma hukumomi inda aka ɓoye kuɗaɗen sata saboda su ma a rinka ba su tukuici al'amarin da wasu da dama ke ganin hakan zai tayar da hankalin manya a najeriya don haka wakilinmu nasiru adamu ilkaya ya aiko da wannan rahoto jami'an bankunan Najeriya kamar yadda jaridar Zizde ta samo labari mai tushe sun shiga sahun masu tsegunta hukumin yaƙi da cin hanci na Najeriya kuɗin haramun da 'yan zarmiya suka ɓoye a bankuna. Majun dai yana ɗauke da ɓoyayyun sunaye ne na 'yan uwa ko yaran masu zarmiyar da kuma lambobin shaidar ajiyar banki mai tambarin yatsun hannu wato VVN kan sa a gano asalin mai ma'ajiya. Alhaji Garba Umar Yobe tsohon babban jami'in banki ne da ya ce wannan matakin na bisa doka. Idan kuɗaɗe suka shiga wani account wanda kana ganin kan cewa baka yarda da sassalar su ba doka ta tanadi kan cewa za ka yi report report akai wannan account din sati sati akwai mandatory reports akwai special transaction report maji garba baka ga hakan zai tsorata mutane masu makudan kuɗaɗe mai makudan kuɗi wanda ba ya same su ta hanyar halali ba shi ke jin tsoron zuwa banki kawai rana a tsaka ka je ka kawo biliyoyin naira kai jami'in gwamnati kawai ka zo ka saka wani account an bincika ma kuma an same ka da laifi an hukunta ka akan wannan ai babu laifi a cikin sa yan siyasa da shugabannin al'umma na yaba wannan sabon salon ga abin da jigon jam'iyya mai mulki APC Alhaji Inuwa Yahaya ke cewa waɗanda kamar kaska a jikin dabba suna shan jinin 'yan najeriya ba a taɓa samun lokacin da aka fito gadan-gadan ake yaki da cin hanci da rashawa wanda su ne matsalolin da suka fi damun najeriya kamar a yanzu ba akwai waɗanda suka sha ba da shawarin cewa da an ja layikan wasu bincike-bincike da ake don tuni tunin kan sa wasu mutane kullum suna cikin zulumin su tsaya ne ko kuma wanda ya san bai da gaskiya ya gudu amma ko ya gudu zai dawo don duk duniya yanzu ba inda ake yarda da wanda yake ɗebe kuɗi ɗin ƙasa. Mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya yi karin bayani kan tsegume. Akwai wanda zai zo ya ce ni na ga kuɗin gwamnati guri kaza ko a banki ma'aikatan banki sun ba da gudunmawa an ɓoye su sun kai kaza shekara kaza kuma wane ne ya su a bani rabi ko kuma gwamnati ku ɗauki rabi ai ya so kansa da yawa tunda abin nan na jama'a ne shi yasa gwamnati ta ajiye ka'ida to sai a baka daidai iya wahalar da ka sha. Bangarorin gwamnati dai da musamman masu alaka da waɗanda suka yi baitulmali ta annati na fallasa irin waɗannan mutane daidai da inda suka ɓoye kuɗin da aka tara ta hanyar da ta saba ka'ida. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando. Lallai kan kuma a gaida Nasiru yanzu kuma ga wannan. To amma musan majalisar dattawa kuma mun kauce, mun kauce. Kaucewan shine maimakon mu yi abin da ya dami jama'a mun je muna magana uniform. Sa kayan sarki ba shine aiki ba. To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji dalilin sanata Ndumi a kan abin da yake ganin cewa an bugi wato an bar jaki ne ana bugun taiki game da batun da ya shafi Hamid Ali na hukumar kwastan. Yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC. Ni zan waɗi gaskiya jam'iyya nake kariya ba wani gidan wani nake ba ko a gidan jam'iyya ne. Me yasa za ku je ku kafa wani jam'iyyar ba? Wannan abu in an ce sulhu za a yi ne muke mu an shi sulhu. Ana Muhammad Magarhi dattijo ne kuma mai son a sulhunta da haka yana iya zannawa ne ya gaba da su amma bai magana bai magana ya tayar amma shi so nawa ake magana da shi ya tayar shi shugaban nashi. Kafin kotu ta ce shi ba komai ba ne alima da shari'a yake shi bai sauka fa shi makarfin ma ya sauka a samu sababbin mutane su gudanar da harkokin jam'iyya a yi convention makarfi yace shi ba zai sauka ba zai je samu gwamnonin da suka nada shi haka ya ce me yake na ma'anar shi ai mu ba yaro ne muna da hankali to Allah kai mu rana wato za mu koma dambaro shugabancin jam'iyyar adawa ta Najeriya ta PDP da har yanzu bai kare ba a tsakanin sanatoci guda biyu wato Ahmad Muhammad Mukarfi da kuma Alimudu Sharif muna gayyatar mai saurare ya zo ya saurari wannan muhawarar wacce mai gauni da zafi ce yau kan muna son mu kammala muhawarar mu ce game da kasar kamaru inda muka yan kwanaki muna duba mulkin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin shugabanta da ya share shekaru da dama yana kankar ga wato paul biya yanzu ma za mu maida ku ga alhaji rilwani sha rubutu ne na jam'iyyar mai mulki ta shi paul biya din wato jam'iyyar idpc da kuma alhaji sani yaro matan hausa na jam'iyyar adawa ta ums kuma za mu karkare ne da maganar cece kucin da ya kunna kai a can bangaren masu magana da harshen turancin ingilishi na kasar wanda ke ganin kamar an dane musu hakokinsu. Bala Mustapha bin da zan iya gaya ku a nan ba yau ba ne su kansu suke so a kowansu suyanci tseragu da daga cikin da suke so a raba kasan guda biyu ko a yarjejeniyar da aka yi suka ce cewa an ci amana ba cika duk alkawarin da aka yi musu ba wannan kowa ya san da wannan aka zo ohada ohada ta san yarjejeniya ce wanda suke kula da sha'anin kasuwan duniya hmm. suka tambaya cewa ai musu translating wannan a fassara eh, musu ohada a gam a da ingilishi hmm. aka yi aka yi musu aka zo kwanan nan aka yi penal code aka ɗauki tsarin da yake a ingilishi da tsarin da yake faransa aka ce wai za a fitar da ko abu guda to amma amma eh, an ce ɗaya daga cikin babban kalubalen su mutanen wannan yanki masu turancin ingilishi shine su kansu suna so su yi shugabancin ƙasar ne an hana su to bari ga maka wannan hmm. a na farko zan koma baya kaɗan suna son federalism federalism kuma shi ake kira eh, regional wato su yi zaman kansu eh. suna iko da kansu suna tura ba da example da Najeriya kawai Najeriya ba su bari tukunna dakata ba na wani sani dakata hmm. dakata suna so a ba su su yi zaman kansu kamar kowane jiha ya iko da jihan shi amma kuma suna cikin kamaru eh suna cikin kamaru amma gwamnatin kamaru ba ta da iko kansu su suke ikon kansu amma suna cikin kasa guda eh amma suna cikin kasa guda ka gane eh. abinda suke so su yi kenan to gwamnati kuma ya ki haka yanzu kaga kamar batun tafiya makaranta kaga wai sashen biyun dun yanzu ba sa tafiya makaranta suna sun ce mutane kar su tafi sai da an raba sai an je an yi abin da su suke so na su tafi makaranta sun fito suna dukan mutane a hanya suna fashe-fashe abin da gwamnati baya so ya kuke ganin karshen ta za a warware wannan matsala ta wannan bangare-bangare ne ato muna jira dai ba muna jira gwamnati shi ministoci sun tafi sun yi magana jiya ministan din makaranta ya tafi can ya dawo yau kwanan shi uku abamin da ya dawo duk da haka sun ki fitowa su yi karatu wani abu a lajin ruwan da na ji shine cewa 'yan kasar kamar suna bukatar gwamnatin su ta canja tsarin ta na idan ta kama barayin gwamnati maimakon ta sa su a cikin gidan yari a dinga karɓa kuɗaɗen da suka sata sai a sake su ba abin da suke so su suke a san wasu matakai da za a ɗauka ka ji wannan korafi din na mutane ba sake su ba ya gaya min wanda aka sake wani ma ya biya kuɗin amma ba sake shi ba har yanzu ba sake madam hamman na ne madam hamman tana gwamnati eh. aka kama ta aka kama ta an ce suna zuwa an ce miliyon ɗari biyu da wani abu ta yi kokari ta ba da kuɗin aka sako ta amma ba ɗauke ta kuma a gwamnati ba tana nan me kace alai sani abin da zan faɗa game da wannan kaga abin hankulan mutane ya rabu biyu game da wannan tuhumar mutanen da ake yanzu idan ka ɗauki minista marafa mustapha an ce a kawo alama abin da ya nuna cewa ya almubazzaranci ya ɗabi kuɗi har yau kotu ba ta kawo ba ta ji dai ko na biyu a cikinsu kuma akwai wanda ana ganin cewa gwamnati shi shugaban ƙasa ya ɗauka kan cewa ya ji waiwai ne suna so su tsaya takarar zaɓe a mukaminsa wasu ko kuma a suna so su haɗa kansu sabida da za su siyasa shi kama su wasu kuma gaskiya ne sun ɗebi kuɗi kuɗi kuma masu ɗimbin yawa amma an ba su sun gudu suna suna ƙasashen waje na uku an ga cewa duk mutanen da ma ake kama wannan cutar da suke so ba wai a kai mutane kurkuku ba ne a matsa musu su dawo da kuɗi kamar da ake yau a Najeriya in suka da da kuɗi shi kawai ake bukata ba wai su je su zauna ba an san wannan kuɗaɗen idan ma suke ko shekara nawa ne za su fito kuma su siyasa da wannan kuɗaɗen. To wannan kwarafin da kace ana faɗa gaskiya ne kowa dai yana da tunanin da yake shi sa suka ga mutane ba su ba ma mutane ba su ba ma wani muhimmanci game da cin hanci da rashawa yakin da ake da ita ba tun akwai kwamiti na da ya kakaro a kasar nan kwamiti ya fi guda hudu malam mustapha mm. wannan kwamitin ko da zuwa su same ka gashi a suna da alama komi da komai ka ɗebi kudin gwamnati ba su da izinin su sa kotu ta kama ka sai dai a idan sai da su tura report su kawai su tura ma shugaban kasa shugaban kasa ne kawai zai ce a buɗe shari'a to mai wannan duk abu ne wanda ƙwarafin mutu na damun mutane kwarai da to mun yi kusa zuwa ƙarshen shirin na yanzu abin da nake so mun shine mu dubi makoma ƙasar nan ta kamaru kamar da nace tana cikin muhimman mu na afirka kuma duk mai rai mamaci ne wata rana za a waye gari ba paul biya so nake mu yi tunanin daga duka alamun da muke gani in dai paul biya na da rai da kyar wani ya zo ya tsaya ci zaɓe a kamaru daga abin da mutane suke gani tun da dai ya share waɗannan shekaru din za a yi mamaki kwarai a ce gobe paul biya ya waye gari ya ce wani ya zo ya tsaya takara ko kuma wani ya zo ya ɗauki mukamin nan ni na gaje zan aje in tafi in huta saboda haka idan watan ya kuke ganin ƙasar kamaru za ta kasance yayin da paul biya yake da rai da kuma bayan paul biya alhaji luwani ya kuke hangen ku da kuka saba da paul biya din kun dade da sabo da cewa shine shugaban kamaru ba ku tunanin wani ma illa shi kawai kun taba tunanin wata rana a waye gari ba paul biya muna tunawa kuma a yanzu haka a yanzu haka akwai wayanda ake ganin baya nan shi ne zai zama shugaban kasa kamar wasu waye da waye misali a'a ba za a gaya maka sunan su ba a'a to ai baka ma faɗa wasu sun da suke sauraron a a Rawani ai sun sani tun amma kamata ka dan wa mutane hasashe kamar suwa da suwa ake ganin alama ai duk inda zai shine ganin alamun kamar za su a a akwai alama suna ganin cewa duk abin da zai yana tura wannan ne zai yanzu shi kanshi akwai wasu daga cikin mutanen da kake ganin kamar yana nunin cewa wane nake so ya gaje ni eh akwai kamar wa da yasa nake ba na son bayyana su saboda ba daidai ba ne a bayyana ka kasan shi yana da wani abu daya in zai abu ya ka fitar da shi waje to sai tsayar da abin tuku haka yake eh, to eh, don haka yanzu ku 'yan cikin gida 'yan cikin jam'iyyar shi kun san cewa ga mutanen da yake tunanin su gaje shi mun sani me yasa kake ji ya zaɓi wannan mutane su gaje shi ne saboda me saboda kamar da aka zaɓe shi shi ma domin yana eh, kamar eh, yadda aka zaɓe shi ya zama shugaban kasa shi ma yana lura da hankalin wannan ne yana ja kwanan nan zaka jin ya gwamnati zai ce da wannan ya da shi kusa da shi ko kuma yana neman waɗanda za su rufa mashi asiri kaji a'a wanda kaga za a yi gwamnati kwanan nan kafin zuwa watan uku za a yi gwamnati in yayi kaga wanda ya fito da shi ya da da shi kusa da shi kana ji ruwa ne idan ba paul biya tsarin siyasa kamar ba zai canja wata yadda za a bai mutane dama su fito su tsaya zaɓe kuma in sun ci a basu ba haka ba ne yawan allah ya ɗauki ran shi dole wani ne zai shi ne nake cewa kana ganin tsarin zai canja yanzu al misali akwai wa'adin shekara kamar biyar biyar ko bakwai bakwai dinnan da ake cewa wanda shi ya soke shi tun ma shekara dubu biyu da takwas yanzu ba a yi abin da ke cewa kana ganin an ce yau ba paul biya tunda muna ganin abin da ke faruwa a kasashen afirka da dama wanda ya hau ya isa ya sanda kun dokan kasa in ya riga ya sanda to wannan za a iya yin wannan amma yanzu haka yanzu babu adadi saboda haka dai yanzu abin da mu dauka lalwano zaman lafiya a kasan mu shi sa muke dada son shi saboda haka inda Paul Biya na da rai ba za ku taba neman wani shugabancin kamar ba za mu taba neman wani ba domin muna zaman lafiya a kasan mu to dalla a gaishe ku to da wannan muka zo karshen wannan mahada baki ɗinta kuma sai can gaba in an samu wani dalili watakila mu sake leka ƙasar ta kamaru kamar yadda muka ce ranar ta yau za mu koma kan rikicin jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ne mu dubi rikicin shugabancin nan da ya ci ya kicin yawa tsakanin sanata ahmad muhammad mukarfi da sanata ali modu sharif wanda kwanan baya wata kotu a najeriya ta tabbatar da shi a matsayin shugaban jam'iyya amma har yanzu mutanen makarfi sun ƙi su yi yanzu ga muna godiya ga su wa'ancan bakin namu na kamaru wato alhaji ruwan sha rubutu da kuma alhaji sani yaro hausa da ko musamman wakilin mu muhammad alwal garba da ya taimaka ganin cewa shirin na ya haɗu kuma an kawo shi a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a birnin washington dc assalamu alaikum to madalla yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice wata mota dauke da bom ta kashe mutane 23 kana wasu 44 sun samu rauni a kudu maso yammacin amil da ke babban birnin bagadaza na iraki in ji wani jami'in kasar ta iraki sai dai ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan danyen aiki da ya faru jiya litinin da yamma sai dai kuma kungiyar is ta sha kai irin wannan harin a bagadaza da ma wasu birane musamman ganin yadda aka rage mata karfi a birnin masul da da take karkashin ta wannan lamari da ya faru ne da karfe hudu na yammacin lokacin kasar kuma lokacin da yake mutane suna yawan kai da komo a wannan wurin da abin ya faru ƙungiyar tayas ta sha kashi a cikin shekaru biyu nan domin ko sun yi hasarar sama da kashi 60 na wuraren da yake ta sojojin kasar iraki da ke da goyon bayan sojojin amurka da sauran wasu kasashe suna dab da kwace birnin masul wanda shine birni mafi girma a kasar ta iraki yanzu dai 'yan sandan kasar sun ce saura akalla mita 500 su kai ga masallacin alnuri to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin ladan ibrahim a da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyanmu na wannan lokacin wato john ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hantsin